Zama masu sauraron yau da gobe shirin matasa Assalamu alaikum da fatan kuna nan lahiya da wannan yammacin Laraba 23 ga watan Disamba. Kuna tare da mu kai tsaye a nan sashen Hausa na murya Amurka a kan mitoci 25 da 22 da da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuna iya jin mu ta rediyo amfani da sarauniya da niyya FM a birnin Kwanni masu gabatar da shirin Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. To Jamila kin san zaɓe na nan ta a ƙasar jamhuriyar Nijar. Ƙwarai da gaske. Saboda haka yau shirin namu baki ɗaya dai akan siyasa ƙasar jamhuriyar Nijar ce da zaɓen da za a yi da komi da komin mu da yau akan jamhuriyar Nijar ne zauren mu na matasa ma. Game da haka ne ba. Sosai. Kowa ya kalli fuskan matashi a Nijar. Ka san da matashi hankalin shi kwance. Akwai matasa da dama waɗanda suna da ilimin da ya kamata su samu aiki ba su samu aiki. sha'anin cin hanci ya shiga ciki to a tuna da waɗanda su ma basu da ilimin aikin a dibi hanyar da za a yi a basu aikin domin su ma 'yan ƙasa ne kamar kuwa. To amma anya wannan zaɓe na ƙasar jamhuriyar Nijar zai yiwu? Anya kuwa an shirya yin wannan zaɓe a ranar 21 ga watan Fabrairu kamar yadda aka tsaida? akwai matsaloli da dama waɗanda ba a jiyo kansu ba akwai garuruwa da dama inda sunayensu bai fito ba runhar zaɓe ɗari uku da da biyu da an kamance inan ashe zaɓe ran nan abu ne wanda akwai hatsari babba. Jamila tun da yau magana ce ta ƙasar jamhuriyar Nijar, mm. hatta ɗan iya yau. yana hutu yana hutu shi ma ba saboda haka yau mutane za ku ji dan cakiki wato dan cakiki da faɗakarwa ce da cikin nishadantarwa sosai kola da daɗi yau wato Allah yadda sannan akwai amsar amsoshin ku da zamu karanta na tambayar da muka yi muku musamman ma ku matasan Najeriya wannan wata irin shawara za ku bai wa ƴan uwanku matasan ƙasar jamhuriyar Nijar ganin cewa kun taka rawar gani a zaben Najeriya ku biyo mu za ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yau Jamila kamar dai da muka ce yau zauren matasa yana ƙasar jamhuriyar Nijar kuma yana nyamai. Sosai. Yusuf Abdullahi ya tara wasu matasa guda uku sun tattauna a kan matsalolin ƙasar jamhuriyar Nijar shin wannan zaɓe da ake shirin yi kuma kamun ludayin shugaba muhammad Isu cikin shekaru biyar ɗin nan. Mm. Ya yi wani abu musamman ma ya matasa wani abin da suke ganin ya kamata su sake bashi ƙuri'unsu. Mm. Da dai sauransu ma saurare ku biyo mu ku ji wannan muhawara. Mm. Allah ka nasara mm. ba abin da ɗan takiki yake ne yana yi a ƙasa wannan in ba san can bambancin ƙabila ba shine wajen uzu billahi minash shaitan dan takiki zo da kirista da musulmi ya shimka mugu abu zo kuma wajen ƴan uwa ka gane shekarun jiya ɗan zabar ma da nake hodi ɗazu. da wuka da katiri ke neman yanzu ɗan zabar ma shi ya taɓa nawa ne a ne yanzu ba ruwana da Kirista yanzu kirista aka ce ai duka da mu da tu Allah ɗaya muke bi na yarda to amma dan dabar ma kasuwa tar da ni mm. eh, daga zawaci ma sai ce mun arango na ce mishi diba dan mata arango kamar ina kwanan ka to yo an baka shi tambaya kake to ai ban da wannan kuma ce mun yayi wai barma na ce kai wallahi na barma maka zagi alquran ka bar ce ni zaka ce ma mai barman ce mai barma mai kenan bar mai canji ya zo nema wurinka a canji ne sai da ya wuce kan tikita ya zo shagonka ya tambaye ka canji a ni na azamaye ne ayo ai yo to kuma dan mi daga baya wai shagen wai sai ce mini kankanandi na ce ni ne mahaukaci ni lakkal kanandi ma da na sarki yo baka shi zaman mace baka tambaya yawa gobara kuma ka sani yawa Allah baka nasara kuna ganin abubuwan da dan takiki bai kare yi a kasar nan yanzu ni abin da nake so dan mm. safar mai ya bi abin da ya kamata dan safar mai ya yi shi gaskiya ba can abin da nake nema yanzu a kwashe shi aje a sashi gidan tururuwa da macizai su amma abin da ke dan ah, nasara Allah baka nasara ba mu uzuri ah. kai da da da Allah kana ma Allah ka yo ni da wata ma ba zabar ma ce da Allah ku bari wata wa wata kasa a cikin gobra ma a a cikin a a cikin gobra ma akwai zabar ma alquran ni wata ba zabar mal gobra ce alqurani da Allah ku bari kai na zabar ma Allah maka albarka na zabar ma eh. ana to ka tambayi shi gahara yo daga wasan langi yawa Allah baka nasara wasan gi ne Allah baka nasara eh. Eh. ni da gaskiya kiki eh. wallahi aiwo aiwo aiwo ai haikur mm. kan aigo gate da mm. dai ne ga tasi yawa ni ma ne aman faham ah, so ah, kan aika ai ne ai na sai matin kani eh bar mai na gaba nin lakkal kanani yawa dan zabulu shi ne kawai ya dauki yuka ah, yana buroba yana kase ni wai bar wannan magana bar wannan magana dan ta magana bar ta yanzu don wahan kan ai gaba me ake ce ma yi mini gafara da dabarmanci yaya ake ce alhana alhana to alhana irgo charbande irgo irgo charbande to charbande wallahi charbande a eh? duniya ta tashi kaji ko irkul afallanno afallanno zabarma zabarma eh, da magobiri da magobiri da buzu da buzu da borame ami bora me borame ami me ami irkul afallanno to irkul so indini ite chono chorem to d'accord ni yanzu da ni da kai alkuran alkuran ka ji ko eh. ni yanzu da ni da kai kawai shikenan mun zama alhamdulillah wallahi alhamdulillah ake so Allah baka nasara sai mu don fasawa akwai renewal eh. oha oha oha oha oha bare bari da su hullani jikoki da kakanni ne kenan suna yin wasa Jamila kin ga ɗoki da zakwaɗi wai na ji daɗin komi yau akan Nijar ne maimakon ce ga ɗan takiki da harkoto to ɗan takiki kuka ji wanda shiri ne na haɗakarwa cikin nishaɗantarwa na haɗin gwiwar ofishin jakadancin Amurka kasar ƙasar jamhuriyar Nijar da kuma gidan rediyon amfani ko in ce kamfanin sadarwa na amfani akan mahimmancin haɗin kai da kuma zamantakewa tsakanin ƙabilu daban-daban ni ba ma dan koyi dan zabarmanci ba eh? yawa to yanzu ga zauren matasa kuma ga Yusuf Abdullahi da abokan tattaunawar shi duk akan siyasar ƙasar jamhuriyar Nijar to an haka dai zauren namu yana tare da matasa da dama inda da farko muke tare da Malam aliman mai kula da tarbiyya a kulab UNESCO na University Abdul Jami'ar yame Nasiru mun kaila shugaban eh, 'yan makaranta na jihar yamai Sai kuma eh, Habila Rabi'u shugaban kungiyar eh, muryar matasa ta farar Fula na Nijar. Aliman da kai zan somawa kamar yadda na faɗa cewa shugaban ƙasa Isufu Muhammadu ya cike shekaru biyar da hawa kan karagar mulki. Shin wani irin canji kake ganin matasan Nijar sun samu a fannin abin da ya shafi kyautata rayuwarsu a tsawon waɗannan shekarun biyar na mulkin shugaban ƙasa Isufu Muhammadu. Eh, madalla Mala isufa Abdullahi da ka bani dama da eh, in ba da albarkacin bakina a cikin wannan shiri muna ma murya Amurka godiya da ta bamu wannan dama kuma Allah ba su ƙarfin gwiwa su ci gaba da irin wannan eh, kuma shiri don mutane su samu a wayar musu da kai sai a ce matasa alhamdulahi a cikin wannan shekara biyar da shugaban ƙasa Muhammadu Isu ya zo iko saboda ni saboda an matasa yau kowa ya kalli huskan matashi a Nijar ka san da matashi hankalin shi kwance ba ka gani ba ka wadda bane da in ka kalli matashi a Nijar kai da kanka ka san da hankalin shi ba kwance ba yau ya tashi gobe ina zaya ko ko ana zuwa a zo a kwanta ana tunanin gobe mi za a yi a yau dan Nijar matashi na Nijar idan za ka zo gidanka za ka kwana da sai ka san inda zaka tafiya kenan ka samu wurin aiki ka samu inda zaka ta ka samu inda zaka dora samun abin kanka misali ko da shugabannin ga suka zo iko ba siyasa ba ce ba zani abu ne wanda yake tabbas a gaye shi da suka zo iko sai da suka kawo wannan abu da ake cewa program cikin program ɗin mu da mun abu lissahi muke muga matashi menene um, eh, yake iya samu a ciki eh, wala dubu hamsin ya kamata samu aiki in kuka lissahi cikin shekara biyar yau sai aka tashi a wannan eh, cikin wannan dubu hamsin ɗin sai aka ce muna a bara da ya yi kumamina da eh, eh, ake cewa bilan ɗin shi mm, ya bayyana sakamako na shekara hudu da yi sai muka hiddo cikin wannan sakamako an ce matashi dubu arba'in da yan kai sun samu aiki cikinsu ana iya hiddawa wanda suka samu aiki dindindin da wanda suka samu aiki wata uku ya kare ko hata biyar ya kare ko shekara biyu shekara uku ya kare gwamnati ce ta bada kuma wannan aiki da ake lissahi in kai lissahi mine ne kawo shi gwamnatin gar ta zo shugaban kasa bai zamana ba in ana son matasa su samu aiki kasa ba ta da hanyoyi kuɗin da za ta hiddo ta eh, ta hiddo aiki ga matasa sai ta ba 'yan hannu da shuni hanya su zo su buɗa ƙungiyoyi wanda za su ba matasa aiki shine shugaban ƙasa ya shiga cikin duniya ya yawo ya ce ka ƙasar gada kuke shi ana cewa sai yunwa sai yunwa ba yunwa ba ce gare ta misali gashi muna da kaza muna da kaza muna ya tallata ƙasar mu kuma ko ina an gan shi aka ce kina ƙasa to masu hannu da shuni na ƙasashen waje sai suka ce ka bar mu zo mu ga ƙasar gami adda kwai suka zo da suka zo suka ga kundaye na shari'a wanda suke ba mutum dama na ƙasar waje ya zo ya kafa eh, kamfani a cikin Nijar a cikin Afirka Nijar tana ɗaya daga cikin ƙasashe wanda suka bada wannan falala ka zo ka kafa ƙungiyar ta kamfanin ka in ya so shekara biyu shekara uku sa'an nan ne za a fara samu a gani menene ya kamata ka ba kasa Mala Nasiru mun kai la kayar cewa an samu ci gaba a fannin kyautata rayuwar matasan Nijar a tsawon shekaru biyar na mulkin shugaban kasa Isufu Muhammadu. Akwai eh, abu da dama wanda matasa sun ka samu canji ciki kuma akwai tikas. yanzu shekara biyar ce na eh, ana shirye-shiryen ma zabe na eh, sabon shekara wanda za mu shiga ciki na canza eh, deputy da kuma na sabon shugaban kasa amma in kuka ɗoka shekara biyar in nan wanda sun ka huce na shugaban kasa na yanzu alhaji muhammadu isifu a kowane matashi inda dai a tsaya ne a yi zanke na gaskiya muka iya ce akwai inda aka iya aka samu ci gaba akwai inda ba a samu ci gaba inda aka samu ci gaba muka iya muna iya yabawa can shine ta bangaren ɗaukar matasa aiki tunda mun sani da e, ikoki wanda sun ka huce baya e, game da ɗaukar aiki an samu cikas da yawa amma da wannan yanzu wanga iko e, akwai matasa da dama wanda an ka samu an ka ɗauke su aiki in sun ka gama karatun suka samu diploma in su e, suka samu takardunsu e, eh, ana e, tara wasu jarabobi da yawa wanda ake yi wanda ke baku da dama aiki masu, masu dama amma kuma e, abu wanda muka ce akwai kikas gare shi shine sai zamanto wa'annan aiki lokacin da ake neman su kuma wa'ansu matasa kuma e, bisa ka hanya e, cin hanci da yawa akwai matasa da dama waɗanda suna da ilimin da ya kamata su samu aiki ba su samu aiki kenan in kun diba aiki akwai da dama waɗanda sun ka samu amma cin ɗoke-ɗoken abun da bai da daɗi shine wani eh, sha'anin cin hanci ya shiga ciki wanda ke sa akwai waɗansu matasa da duk da iliminsu ba su samu wannan aiki kuma in kun ka ɗoka ta bangara eh, tahiyar siyasa eh, sevre mu muna iya cewa yana cin tahiyar Eh, siyasa kakan da ya kamata kawo teku cike ya yi yawa cikin su kwa tsakaninsu na 'yan siyasa mun gani abu da yawa da sun ka faru nan kasar Nijar wanda ta zama tarihi da 'yan kasa kuma eh, da eh, in kun ka ɗoka fannin karatu mu sirtu wannan ce mu kwarai an samu abubuwa da yawa fiye da jinuka da ake cin makarantun ne amma kuma in kun ka zo E, ya da ɗoka albashin 'yan lakwal da wayansu kayan aiki na lakwal kuma yanzu akwai cikas. Habila ana ganin mafi yawa idan matasa na ba da misali kan irin ci gaban da suka samu ko kuma akasin haka sun fi mai da hankali ne kan rayuwar matasan birane. Wato anan zargin da ake muku shine cewa ku matasan birane kuna manta da matsalolin matasan karkara. da harko da muka kirkiro kungiyoyinmu waɗanda suke ganin cewa ya kamata su yi fafutuka domin matasa ba wai an kirkiro su bane domin su yi fafutuka ga matasan eh, manyan birane a'a ga illahirin matasan ƙasa ne gaba ɗai muka girka kanmu a matsayin kungiya domin mu yi fafutuka ganin cewa matasa sun san ciwon kansu sun san abin da ya kamata sun kuma san mahimmancin ƙasa sannan ita kuma gwamnati ta san menene mahimmancin matasa a cikin ƙasa me kuke yi a kungiyance na ganin cewa kun kula da su waɗannan matasan na karkara a kungiyance abin da muke yi shine so da yawa muna halarta tarurrukan da waɗanda ake kira kamar atelier da wasu seminar waɗanda ake ganin cewa ta waɗannan hanyoyi ake iya samun waɗanda za su iya tashi su haɗi matsalolin da ake huskanta a cikin ƙasa wanda suka shahi matasa ta irin wannan hanya muna ba da gudunmawa kuma ta hanyar tsare-tsaren aikace-aikacen da muke yi kamar proje ko kuma wasu tsare-tsaren aikace-aikace na ƙungiyance waɗanda muke yi muna daga ƙafa daga nan har cikin karkara inda muke samun matasa domin wayar musu da kai game da mahimmancin sanin eh, eh, abubuwan da ya kamata matashi ya sani kamin lokaci ya ƙure mishi ko kuma kamin wani lokaci saboda haka ayyuka suna da dama haka amma a jimilce muna nan ne a zaman ƙasa duka a zaman matasan ƙasa ga baki ɗaya kuma shi yasa sau da yawa muke kira ko kuma muke ba da shawara ga gwamnati duk lokacin da aka ce za a kirkiro wani tsari na ɗaukan matasa aiki ko kuma al'umma ƙasa waɗanda ba su da aiki a ɗauke su aiki to a tuna da waɗanda su ma ba su da ilimin aikin a dibi hanyar da za a yi a ba su aikin domin su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa kuma kundin tsarin mulki ya yi tanadi akan kowanne ɗan ƙasa yana da 'yanci a kula da shi daidai da kowa. To amma anya wannan zaɓe na ƙasar jamhuriyar Nijar zai gudana a ranar 21 ga watan Fabrairun da aka ce, anya kuwa an shawo kan duka matsalolin da ya kamata a ce an shawo kahin a gudanar da zaɓe? Ga yadda muke gani yanzu akwai matsaloli da dama waɗanda ba su shirya ba a kansu saboda aje zaɓe ran nan. Saboda shi muke iya ko an ce ana zuwa akwai matsaloli da dama waɗanda ba a ciyo kansu ba kenan aje zaɓe ran nan abu ne wanda akwai hatsari babba to a jamhuriyar Nijar tun shekara da uku aka kawa wata babbar kungiya wadda ake ce ma CNDP inda 'yan siyasa suke taruwa suna tattauna bisa matsalolin harkar siyasa. To shekarun gana baya dai tun dai an yi kusan shekara uku ko zuwa hudu haka akwai matsala da dama bisa wannan kungiyar. Kenan nan ne suke tattauna bisa harkokin matsalar siyasa. To yanzu nan sun jima ba su shirya ba akan harkokin siyasa menene ba su shirya akan shi ba wajen zaɓe masu yin zaɓe sunayensu da ya kamata a rubuta wanda ake ce list electoral su wayanda ke bangaren adawa suka ce in an ƙare wannan kundin da su da 'yan gwamnati sun riga sun shirya suka ce ya yarda bisa in an ƙare wannan takarda ya rubuta sunayen mutane a bada wani wuri a jiba kaman a shaida da takardar nan ta yi kyawu to da aka kare komi muna a mu sai suka ce a shirya gwamnati ta ce ba ta kai takardar nan ko ina haka za a zuwa zaɓe to yanzu da an ka kare aikin akwai a misali ruhar zaɓe sun kai wajen ɗari uku da ishirin da biyu da an ka mance kenan wuri ɗari uku ruhar zaɓe ɗari uku da ishirin da biyu mutanen nan ba su zaɓe ruha ta zaɓe ko a niger kowace runwa mutum ɗari biyu an rubuce a kanta ina ya kai yi lissafi sai a samu wajen mutum wajen eh, dubu ɗari da sittin da ɗaya haka duk ba su zaɓe in ga hajji wannan abu matsala ce babba a namu gani na biyu sunaye mutane sun zo da dama akwai garuruwa da dama inda sunayen su bai fito ba kin ga abu ne wanda in an ce ila tilas a je zaɓe ana samun matsala da dama ɗai wajen 'yan siyasa tunda jin suke Eh, bangaren 'yan adawa sai su ga kaman mutanen su ba rubuta su da kyawu ba su ko 'yan wanda za su zaben sai su zo ran su ga mutane da dama babu sunayen su inda abu ne wanda akwai hatsari babba tun da ne na ɗan ƙasa shi zai zaɓe dole ne ku ala tilas a rubuta sunan mutum kuma matsala ta biyu wa'yan 'yan Nijar wa'yan na ƙasashen waje dukansu abin da aka rubuta yau an samu dubu ɗari da eh, goma sha biyu su ɗaya ne aka rubuta alhali kuwa sai aka duk 'yan Nijar na kasashen waje suna da dafitoci biyar. To kin ga ce a rubuta mutum dubu ɗari da goma sha biyu kaɗai su samu dafitoci biyar. To hatsari ne babba. Kamata ya a ce 'yan kasashen Nijar wanda 'yan Nijar kasashen waje an rubuta su da dama saboda su samu su zaɓe. In ba iya su zaɓe in lokaci ko ko alhali babu kuɗin da ke sa su su zaɓen kenan kamata a ce eh ga wanga lokaci yan Nijar wanda kasashen waje ba su iya su zaɓe. To gani muka ga kamar abin an so a yi gaugawa a je a yi abin. Alhali kuwa bayan an samu lokaci saboda a shirya a gyara a yi komi da komi a yi abu tsab a zo a je a yi zaɓe. To har ga yau sai an kaga kamar mutane sun yi tsammanin suna da damar yin abin alhali kuwa babu dama sai yanzu da lokaci ya kai an ka ce to sai an ka aza rana 21 ga watan Fabrairu shine za a zo a yi zaɓe. To duk wayannan kurakuran su ne ba musu su taso ran 21 ga watan Fabrairu tunda matsala ce babba ba karamma ba. To, wayan ga kurakuran mai wanda ke da nauyin gyara shine gwamnati. Na biyu kuma wanda ke da nauyin gyara akwai wata hukuma wadda ke kiyaye harkar siyasa harkar zaɓe wadda ake ce ma sini. Kungiya ce wadda aka kawo su ke shirye-shiryen harkar zaɓe. gwamnati ke ba da kuɗi gwamnati ke neman kuɗin da za a yi zuwa a yi zaɓe da shi to kenan nauyi yara ta ga wuyayensu alhali kuwa 'yan mutanen nan biyu ba su zamna suka shirya ba aka yi aka yi zaɓe cikin kwanciyar hankali duk wanda ya kamata a ce a ko sunan shi an rubuta sunan shi matsala ce babba wadda ba a san ba inda za a kariya kenan dole ila tilas gwamnati ya kamata su tsaya shi shirya da 'yan adawa tunda zaɓe takara ne kamar an yi ne kowa zai zuwa gudu wani ya koma gaban layin ya ketara wajen metar biyu ko ko shida haka yaje ya tsaya shi wancan yana baya kin alhali ko abu ne wanda zai kawo matsala babba ba karama ba kenan dole ya kamata gwamnati shi shi tsaya shi saurari abin da yan adawa suke gwadi saboda su za su zuwa takara bayan takara kuma kwanciyar hankali muke so kasashe eh, kasan mu ta Nijar tunda ba mu son rikicin bayan siyasa shi ne ake ma gudu yanzu ba sai rikicin ya tashi ba a ce daga ina ya taso rikicin kan aje wurin zaben ne rikicin ake samun shi kenan in aka shirya kowa ya yarda da aje zaɓe rana kaza an yarda wayanda duwai kamata a rubuta an rubuta da kyawu idan aka je wurin zaben wanda an ka kada dole ya san an kada shi sai yarda wanda ya wanda ya kaye kuma shi ma sai ya sai ya murna ya san wallahi ya kaye to shine muke so ba a kare zaɓe ba kuma a zo a yi rikici tun alhali kuwa yanzu bisa wanga zancen da muke yau wanga hali wanda muke ciki a kasar Nijar in dai an ka je zaɓe to ana ana ana samun rikici baya wannan shakka babu in ma cikin an tafi sai an samu rikici baya Ali Dodo kenan shugaban hukumar da kungiyar malaman makarantar ƙasar jamhuriyar Nijar suka kawa domin lura da kuma sa idanu a kan zaɓe don a tabbatar an yi zaɓe cikin gaskiya da adalci. To yanzu ga amsoshin tambayar da muka yi muku musamman matasan ƙasar Najeriya ganin irin rawar da kuka taka a zaben da ya gabata mun ce wace shawara za ku ba 'yan uwanku matasan ƙasar jamhuriyar Nijar ga irin shawarwarin da kuka bada. ni dai shawar da zan basu ne na farko su ta kiran al'ummar ƙasa da su yi zaɓe tsakani da Allah ba don kuɗi ko wasu ababen daban ba kuma su guji tada tsaune tsaye kuma malaman ƙasar su yawaita addu'o'in neman zaman lafiya idan an yi haka hakika Allah zai sa a yi zaɓe lamun lafiya kuma za su samu shugabanni nagari insha Allah. Sako daga Hassan Ibn Muhammad Almangawi Macina ta imel. shawarar da zan bai wa 'yan uwana 'yan Nijar ita ce su guji abin hannun 'yan siyasa na kuɗi ko sabulu da indomi ko atamfa domin su cimma burinsu na bin ra'ayi don zaɓar shugaba nagari. Sannan su kauce wa tashin hankali yayin da 'yan bangar siyasa suka zo musu. Daga ƙarshe su tsaya a gama, su raka, su kasa, su jira sai an faɗi sakamako domin kauce wa magudin zaɓe ko ɗora musu wanda ba shi aka zaɓa ba. Da fatan Allah ya sa su yi zaɓen ƙasarsu lafiya ba tare da kashe ko ɗan tsako ba. Saƙo daga Usman Manuka, mai ruwan Road, Funtuwa. Hakikanin gaskiya, mu kanmu matasan Najeriya ba ƙaramar wahala muka sha a hannun gwamnatin PDP na shekaru goma sha shida ba. Amma duk da haka, muna kira ga matasan jamhuriyar Nijar da su bi salon matasan Najeriya wajen amfani da shafin Facebook wajen bayyana halin da ake ciki yayin gudanar da zaben. Muna addu'ar fatan a yi zaɓe lafiya a gama lafiya al'ummar Nijar. Sako daga Mudassir Ibrahim Manda Kaduna. Shawara ta ita ce, kar ku yarda da zaben kuɗi in sun baku, ku karɓa, ku zaɓi wanda zai ceto ƙasar ku daga halin da kuke ciki. Ku kasa, ku tsare, ku raka, ku jira, kar ku yadda ku yi rigima wajen zaɓe har a ce an soke na mazaɓar da kake. ku yi ƙoƙarin taimakawa gajiyayyun cikinku da mata da masu ciki. Idan wani zai muku hayaniya, ku fita daga hanyarsa. Kar ku bari wani ya yi sanadiyar rushe zaɓenku. Kuma duk wuya, duk rintsi, ku bari matanku su fito zaɓe. Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya. Ya ba ku shugaba mai kishin ƙasarku da talaka kamar yadda ya ba mu jarumin jarumai, Baba Buhari. Sako daga Zainab Abubakar Abdulrahman. su guji tada hankali kafin da kuma lokacin zaɓe sannan kuma su dage wajen wayar da kan matasa da sauran 'yan ƙasa a kan muhimmancin yin zaɓe cikin kwanciyar hankali saƙo daga Sha'aibu ismail to 'yan uwana 'yan ƙasar nijar ya kamata ku jimre ku zaɓi shugaba mai tausayinku ba wai domin ƙarfin sunan ɗan siyasa ba za ku bi amma ku zaɓi duk wanda zai kai ku ga nasara saƙo daga yusuf habila Dukkanin zaman lafiya da ci gaba ya tattara ne ga matasa. Ya kamata 'yan uwana matasan Nijar ku yi karatun ta nutsu wajen zaben shugaban da kuke ganin zai iya kawo ci gaba a Nijar, musamman ma samar muku da ayyukan yi domin rage yawan kwararar da kuke yi zuwa ƙasashen ƙetare. Haka zalika ku kauce wa duk wata hanya da za ta iya sada ku da bangar siyasa domin 'yan magana na cewa zaman lafiya ya fi zama ɗin sarki. Sako daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa. Shawarata ga matasan ƙasar Nijar a nan shine su tabbata sun gudanar da zaɓukan ƙasar lafiya ba tare da tashin hankali ba. Hakan shine babban riba ga makomar ƙasar nan gaba. Sako daga Adamu Bibiyar Unguru ta imel. A gaskiya kun kawo babbar shawara dangane da zaben Nijar. Ya kamata matasan Nijar ku yi watsi da burgurbin 'yan siyasa duk wanda ya kawo muku makamai to ku ce da shi ya kawo ɗansa kafin ku karɓa saboda haka ku yi amfani da damar ku ta ƙuri'arku don shi ne ku kar ku sake ku yi hayaniya don da shi za a fake zaɓe ba zai yiwu ba saboda haka idan kun dangwala sai ku koma gefe ku gani yadda za ta kayi tawa shawarar kenan saƙo daga baba m sala banki Kuri'arka ‘yancinka, shawara ta ga matasan ƙasar Nijar shine su yi koyi da matasan Najeriya wajen fitowa ƙwansu da kwarkwatarsu a ranar zaɓe, komai ruwa, komai zafi, komai sanyi, ku jefa ƙuri'arku ga wanda kuke so, ku kasa, ku tsare, ku raka, ku jira, har sai an tabbatar muku da wanda kuka zaɓa, don gudun kada a yi muku tsakiyar da ba ruwa. Sako daga Usman Shittu Mahuta. Allah ya sa su yi zaɓe lafiya, amma su ma ya kamata su yi amfani da card reader don gudanar da gaskiya a lokacin zaɓen Sako daga Muhammad Ustaz. Tabbas yau da gobe. Hakika ina da babban buri a kan ‘yan uwana matasan Nijar wajen ganin mun gujewa tada tarzoma a lokacin zaɓe, domin wallahi dukkan abin da zaman lafiya bai bayar ba, to hakika tashin hankali ba zai bayar ba. Da fatan Allah Ubangiji ya sa mu yi zaɓe lafiya, mu gama lafiya, amin mu amin. Saƙo daga Ciroma mai turare, Dumjiya, jihar da magaram Nijar, kuma shugaban majalisar in kayi adalci mu faɗi na garin Dumjiya. To Jamila kin biya shirin. Mm. Kuma masu saurare kun ji shirin mu yau akan siyasar ƙasar jamhuriyar Nijar da fatan matasan ƙasar Nijar. sun saurari waɗannan shawarwari da 'yan uwansu matasan Najeriya suka ba su da kunnuwan basira kuma za su yi amfani da su. Amin. Jamila na son gobe Alhamis kiwon lahiya amma ranar Juma'a mm. ranar Kirsimeti. Gaskiya. Me za mu yi? Za mu buɗe layi wato domin masu sauraron mu su kira su bayyana ra'ayinsu kuma su mana bayanin yadda kamar yadda muka yi lokaci da sallah din nan mu ji daga bakin su yaya suke jin daɗin wannan hutun kristoci ku kira ku yi wa ƴan uwanku ah, murna ku taya su murna barka da sallah musulmi kuma ku kira saboda babu musulmin da a yau bai da aboki kuma wani dan uwa krista gaskiya saboda haka a kira saboda mu aikin da muke yi na haɗakarwa ne sosai da ƙarfafa danƙon zumunci da ka fahimtar juna tsakanin ƙabilu daban-daban addinai daban-daban Ƙwarai da gaske yawa to ma saurari iyakacin shirin kenan sai gobawar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da Mr Daniel Brown wanda ya haɗa mana sauti da injiniyan mu Mr Nelson Lopes ni ce taku Halima Jumro ke sallama da ku Allah kai mu gobe da rai da lahiya na ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma tasa. Yau da gobe shirin su BOA ba sa daina ba. Ina mawaka yau ban manta ba. Yan siyasa kuma kun ci gaba. Maza da mata yau sai ku yi duba. Muryar Amurka na ta kiran ku a yau ba ta daina ba. This program has come to you from the Voice of America, Washington.